nan da kuke gani baya iyakan amurka ne da mexico batun shigowan baki daga mexico zuwa cikin amurka na ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ake amfani da su ana yakin neman zaɓe gabanin babban zaɓe ko in ce zaben shugaban ƙasa na amurka da zai faru a cikin watan nuwamba wannan katanga da kuke gani eh, ƙarafa ne manya-manya wanda daga baya aka ƙara musu wannan wayan masu tsini-tsini domin hana mutane tsallakowa tsallaken nan da ake kuke gani tsallake na nufin ƙasar mexico ne yayin da nan ɓangaren kuma ɓangaren ƙasar amurka kenan to amma ɗaya daga cikin abin da mutane suke cewa a nan shine musamman a wannan gari na nogales shine wato ba hana 'yan bakin haure shigowa nan ne abin da ya dame su ba abin da ya dame su shine a yi tsari domin ba za su iya rayuwa ba sai da baki waɗanda suke fitowa daga wasu ƙasashe suna shigowa wannan ƙasar saboda haka nan ko da ma me zai kasance abin da suke bukata gwamnati ta yi shine ta kasance an yi tsare-tsare masu kyau ba a rinka siyasantar da batun bakin haure a cikin wannan lamari ba The USMCA is extremely important to us. The policies concerning uh, corporate taxes are extremely important to us. The labor issues, water issues are, are very important to us. And, but more than anything, the recognition of uh, our greatest trading partner with Mexico and enhancing, how do we enhance that relationship and grow that relationship? I think that's, those are the important things that I would like to see from any new administration.